<laughs> to to an ji an ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masu daukar da murya su ya ce musu irba'u ala anfusikum fa innakum inna ma tad'un ma tad'una asamma wala ga'iban wa innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum shi na tare da ku to wannan a ainihin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma sahabbai kenan a rirwanullahi alaihim Hmm. yana tambaya can da a karatun satin da ya gabata da ke a ƙarfe inda muna shi inda eh? mina na? wani ban ji abinda ka ce cikin wani karanta ko wurin ya ɓace a inda an ga wurin ayi a karanta annabi ya ce wato oh, halarta na halarta inda mu na halarti wato lokacin da an kai kusa ga cin wani birni inda mu za halatta hizinin lokacin da an kai kusa a ci wani birni watan a hinna tustar sunan gari ne watan wani birni na wanda aka ce ma tustar ana cewa fulano a tustari to wannan birni na tustar an yi kusa a ce shi shi ana ce na halarci wannan lokacin inda idza'atul fajri lokacin keto alhijir lokacin nan kuma ishti'alul qital hasuwa fada wajtar da ya tsananta wallan ya kadiru ala salati ba samu ikon yin sallah ba na'am mudahadati hinna tustar wata an yi kusa a ci birni na tustar inda ida'atul fajr lokacin keto alhijr to na farko dai a hidar da mata dace su yi zuwa wurin biki kada su hita da rana mace ba ta hita da rana ido na ganin ido ta tafi wurin biki ba wurin biki ba duk da masallaci mun yi bayani inda can cikin kitabu kitabu salati babu a can inda aka yi bayani akan hitan mata zuwa masallacin ne an yi bayani cikakken bayani cewa watan ga sallar isha'i mata ke halartar sallah ta jama'a da sallar su bahin, amma ba su zuwa ga sallar magariba ko sallar magariba manzon Allah bai ba mata da masu halarta ba sai dai ga sallar isha'i su zo sallar isha'i in suka zo sallar isha'i kuma su yi jinkirin hita daidai dare ya ƙara yi sosai sosai in sun ka zo sallar su bayan su yi gogawa hita saboda gudun kada gare shi waye suna cikin masallaci to wannan kenan to wannan hita ita ce hita ta shari'a wadda shari'a ta yadda da ayi ga sallah ta isha'i da sallar su bayan to shi kuma abin da buki idan har za a hita hita ce wadda aka cewa ta lalura ce ta sadar da zumunta buki sadar da zumunta ne kuma shari'a ta san da buki kuma ta yarda da shi babu komai ana buki shari'a ba ta hana ba amma mata in za su hita wurin buki su yi hita ta shari'a a sanya tuwahi waɗanda ka rehe jiki gaba ɗai ka a sanya tuwahi waɗanda ya kasance masu kame jiki ne ko masu sifanta jiki kada a sa masu kame jiki ko masu sifanta jiki sannan kuma a yi hita ta shari'a in za a sanya hijabi kada a sanya hijabi wanda kasance mulawwani na launin da ka ɗaukar idanun mutane wanda kasance ya jalibu an zari nasa ilaiha kada ta sanya hijabi wanda ke jawo ainihin ganin maza zuwa gare ta ko ta sanya mundaya masu kwakwarniya ga hanya ko kuma ta rika handset ga hanya tana tahiya wannan ko da su bayan na ko da daddare na haram na mace ta rika handset tana tahiya tana magana da shi maza na jin sautinta saboda sautinta al'aura ne kuma sannan maza yan sun kaji sautinta za su fitinu da sautin nan nata don hakan ga ta ɗauki alhakinsu kuma ta ɗauki alhakin kanta ta jefa su cikin hitina ta jefa kanta don hakan ga idan za a hita a hita ta shari'a kuma kada a hita da rana saboda a babu uzuri wanda ka sa mace ta hita da rana tunda dai ya kasance uzuri na shari'a duk bai kai na ibada ba an ka hana mata ibada da rana aka ce ta yi hankuri ta yi sallar ta cikin gidanta cikin ɗakinta ya hegare daga ta halarci masallaci kuma mun yi bayani aisha radiyallahu anha ta ce da manzon Allah ya ga abin da mata sun ka fara suwa bayanai da ya hana musu zuwa masallaci saboda kawar da suka yi za su hita zuwa masallaci din don hakan ga a kiyaye da shari'a a yi hita ta shari'a idan har za a tahiya wurin buki a hitattun da su bayan an hita da su bayan kuma kayan da aka son a sa na buki din da mun da yadda za a sanyawa da tuwahin da za a sanyawa hannun alfahari 'yan akwai su to a sa su cikin jinka a zo da su ko kuma a kai su wurin bukin tun da dare ko kuma a sa cikin jinka a hita da su sai an zo can sannan a sa amma kada a sa su da gida a sa turare sannan a hita da rana kuma a ta wurin buki din in an kai haka nan gaskiya an yi hita da kita sa'a ma shari'a za a hita cikin la'anta ta Allah a dawo cikin la'anta ta Allah da turaren da ake sanyawa mai kamshi da ainihin tuwahin da aka sanyawa masu kyalkyali masu ɗaukar hankali duk wannan hita din in mace ta sanya su za ta hita cikin la'anta ta komo cikin la'anta wannan abin da zo kenan ga magabata abin da sun ka nisanta kenan wanda sun ka je su ma ga magabatansu kuma in ta yi haka nan abin da maluma sun ka ce ta yi zina wa kullu ainihin arha wa ya tun? ita ta zinata in ta hita haka nan zinata ta kai haka zo ta dawo wa kullu ainihin arha duk kuma ije ta dibe ta dibe na shawa ya zaniyatu ita ma ta yi zina kaga ta jefa kanta cikin halaka ta jefa wasu na'am ina jin ka mm, gagota mm. eh? maza waɗanda ke barin su su hita su ma suna da laihi ko an fusikun wa ahalikun nara ko an fusakun wa ahalikun nara ku kare kanku da iyalanku daga wuta a rijalu na alal nisa'i a haza umaru jubbatan a haza umaru umarnu haɗabi radiyallahu anhu a haza bi ma'ana ishtara ya so jubbatan jabba min istabraƙin ta alhariri istabraƙo watan alhariri wanda an mai kabri sundus alhariri wanda ba mai kabri ba eh hmm. eh eh wanda Allah ya lo ba a mai hajji fi masabi malikin radiyallahu anhu kuma a bisa ga wannan maluma sun ka tahi maluma na malikiya dukkanin sun ta akan wanda Allah ya lo ba a mai hajji kuma an yi mai hajji bai isan mai akan hajji ne na farilla ba wanda adda sabani wanda kasance marar lahiya ne marar lahiya an kai mai haji na farilla hajjin nan yayi ga shafi'i da hamdun da hanbalin da abu hanifa hilafan da malikun da asirin radiyallahu anhu malikun an sun yata akan cewa hajji wani bai doke mu wani shi rukunin nami arkan islami daidai sallah shike bore wani bai doke ma sallah haka na wani bai doke ma hajji amma an samu hadisai waɗanda sun kai bayanin cewa in mutum na cikin rashin lahiya ana mai hajji ko kuma in ya mutu ana mai hajji wa'an sun kace ma har wanda Allah ya lo ana wa hajji duk suna da hujjoji akwai labbaik Allahumma an sharu mata wanda yazo shi na cewa labbaik Allahumma an sharu ta manzo Allah ce wa man sharu mata qala ahulli qala manzo Allah ce hal hajjatta an nafsika kawa ka haji qala la qala manzo Allah ce mishi hijji an nafsika summa an shauru mata sannan kuma wata mace ta zo ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna faridatal hajji alal ibadi adraka abi shayhan kabiran inna faridatal lahi alal ibadi haqiqa farilla ta Allah ta haji watan taris ke mahaihina shayhan kabiran la yazbutu Allah rahilati ba in ya haura kuma bai iya zama akanta afa a hujji anhu zan yi mai hajji manzo Allah ce hijji anhu ke mai hajji don hakan ga ana yi na'am mm mm mm a yana bagana akan wai rakiya ta janaza da wanda suka ɗauka da mota suka tahi da wanda suka tahi da ƙafafunsu wai hilada to ita dai tahiya Mm. oho to na gane to ita dai gawa ana tahiya gabanta gawa gabanta ake tahiya in han mota za a shiga in han mota za a shiga din aka shiga mota din abin da ya kamata watan masu rakiyar gawa su fara wucewa gaba in sun ka wuce gaba sannan mota da ɗauke da gawa ta bi su daga baya wannan abin da faru kenan ga magabata wahalun majarra har yanzu zamanin magabata haka akai har zamanin mu in za a biya sunan haka kamata a yi eh? mm. Mm. wanda ɗauki mata ta yi ƙarhe ɗaya na rana ba da rana na ba to ba a ganin ta halar ko ko sheka zai da ba a ganin ta <laughs> ai ana ganin ta ko na'am eh mm. yanzu dai abinda annan shi dai hukuncin hitan mata wajen buki a ina ganin bayanan da ya gabata mun yi shi mun yi bayani sosai sosai da shirin da ma a cikin hita ɗin ko hita ta shari'a don hakan gama ya sun ƙarin bayan sai shi koma ga bayan da mun kawacin baya shi diba shiga ainihin shirin da an ka sanya eh. hmm. Hmm. Hmm. to yana cikawa in ya ce alkawalin Allah zan biya ka mm. Mm. Mm. na'am na'am eh, to alkawalin Allah ya yi girma a cika o ahidullah ala kaza ina na yi alkawali da Allah akan kaza kaga alkawalin da kai ga Allah ya yi girma akan alkawarin da ka tsakaninka da wani mutum amma kowane su wajibin